Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow. Jawabin karshe na shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu gabanin tafiya zaben 2019 wanda shine ya karawa shekarar ta goma shi a tarihi a Najeriya. Gabanin faruwar haka sai da hukumar zaben ta kasa cika alwashinta na kaucewa dage zaben inda Yakubu ya sanar da dage zaben daga 16 ga watan Fabrairu. Wasu 'yan matsaloli ne suka taso musamman jigila na kayan zaɓe ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya karfe 8 na safe ranar Asabar 16 ga wata. Asabar wannan dalilin hukumar zaɓe ta ɗage wannan zaɓe zuwa asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu. Wani muhimmin lamari shine yadda shugaba Buhari ya tabbatar da yadda ake ganin sa baya sauya duk wanda ya naɗa sai dai ta hanyar in yayi murabus don samun sarauta ko wani mukamin kamar na tsohon ministan muhalli Usman Jibrin wanda ya gaji sarautar Nasarawa da ke jihar Nasarawa da barista Ocholi wanda ya hatsari kan hanyar Kaduna zuwa Abuja ya riga mu gidan gaskiya inda kafin mai gurbin sa sai da aka share kusan shekara. Dawowar shugaban kan mulki a karo na biyu ya ajiye kaɗan daga ministocinsa na baya ya irin Mansur Dan Ali, Solomon Dalung, Isaac Adewale, Abdulrahman Dambazau da sauransu ya shigo da sabbi irin su Isa Fantami da tsohuwar majiyar jam'iyyarsa ta CPC Sadiya Umar Faruk. Sabon ma'aikata ce amma ba sabon aiki bane kuma za mu ci gaba da yakacin kokarin mu mu ga cewa mun taimaka ma wayannan mutane mun tallafa musu sun koma gidajensu sun samu iya dogaro da kansu. Sadiya Faruk kenan da aka yaya ta shugaba Buhari zai aure ta, amma hakan ya zama jita-jita. Duk da uwar gidan shugaban ta ce Sadiya ba ta yadda cewa ba za a aure ta ba, sai da lokacin ɗaura auren ya wuce. Dan rajin kare shugaba Buhari Abdulkarim Ɗayyabu ya nuna damuwa kan yadda aka gaza shawo kan labarin. Shi ne babban kalubalen da nake wa duk wani dan uwansa da wani amininsa da wanda ya amincewa da wanda ake ganin shi amintaccen Buhari ne. Cewa da wanda zai zo ce wannan abu da ake karya ne, wani su suke kewaye da shi suke kewa da central bank suke kewa da nnpc suke kewa da duk wani guri da ake ɗiban kuɗi to tana zuwa kansu a bangaren shari'a bayan korar karar kalubalantar ayyana shugaba bari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 pdp ta bakin kakakin kamfen ɗinta buba galadima ta ce bayan kotun koli ta garzaya wata kotu ko ba mu yadda ba dole mu karba amma su sani fa akwai gobe akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka waɗannan shine kotun allah bangaren sarauta bayan takaddama da hukuncin kotu, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu amincewar majalisa na kirkirar sabbin masarautu hudu inda sarkin Kano Sunusi Lamido ya amince da jagorantar majalisar sarakuna. Gwamnatin Kano na da matsayin shigar da tawa lamarin ba zai sauya dokar sabbin masarautun ba. Haihata Ƙungiyar 'yan shi'a ta IMN karkashin Ibrahim Elzazzaki na ci gaba da dagewa kan sako jagoranta duk da haramta kungiyar da kotu ta yi. Yayin da masu sharhi ke cewa matsin lambar Amurka ne ya sa gwamnatin Najeriya sake ganar sambo da suki da mawaila shawari kan beli ministan shari'a Abubakar Malami na cewa a'a hakan ya biyo bayan bitar shari'ar da aka yi ne. Wannan hukuntun koli ta kasa ita ta yanke hukuncin cewa idan ana magana barazana game da zaman lafiyar kasa to magana 'yancin ɗan adam mutum guda ba shi da tasiri idan ka ka auna shi akan yanci da ya danganci al'umma karshe hukumar efcc ta samu izinin kotu na tsare tsohon ministan shari'a bello a doke wanda ya shigo najeriya daga daular larabawa bayan tsare shi da 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka yi inda yake fuskantar shari'ar almundanar sayar da rijiyar man fetur ta malabu kan dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku nasiru da malika ya amurka daga abuja najeriya